taskarar gizago matsalar tsaro saƙo na musamman ga jigajigan arewa a gwamnatin tinubu daga bashar yahuza malumfashi assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya bayan gaisuwa da girmamawa wannan saƙo ne na musamman ga jigajigan arewa waɗanda ke riƙe da ragamar tsaro a gwamnatin mai girma shugaban ƙasa alhaji ahmad bola tinubu wato mai girma malam nuhu ribado mai ba shugaban ƙasa shawara ta fuskar tsaro da alhaji badar abubakar ministan tsaro da alhaji bello matolle ƙaramin ministan tsaro a yau da arewa tana cikin matsalar tsaro mafi muni a kullum sai an kashe al'umma a kullum sai an sace mutane a kullum sai an kasara mutane rahotanni daga jihar sokoto ba su da daɗin ji ko kaɗan domin kuwa 'yan ta'adda sun kafa sassani a kullum sai ɗaukar mutane suke suna kashe wasu suna amsar kuɗin fansa ga wasu ko a shekaran jiya sun shiga jami'ar usman ɗan fodiyo sun saci kayan abinci kuma sun yi barazana ga rayukan ɗalibai a jihar zamfara kuwa abin ya zama sai la haula wala kuwata domin ko babu safiya rana ko daren da 'yan ta'adda babu sacewa kashewa da yau mata fyaɗe da cin zarafi ko a makon jiya sai da suka shiga jami'ar tarayya ta gusau suka sace ɗalibai mata fiye da dozin ɗaya a jar katsina ma al'amarin ya zama gagarba dau ƙananan hukumomin faskari ɗan dume sabuwa funtuwa balumfashi da Ƙafur, da ƙanƙara da dutsen ma kullum suna fuskantar barazanar 'yan ta'adda a yanzu maganar da ake Allah ne kaɗai ya san adadin mutanen da ke hannun 'yan ta'adda ko a bayan talata da ta gabata 'yan ta'adda sun shiga gidajen kwanan ɗaliban jami'ar tarayya ta dutsen ma suka sace ɗalibai mata guda biyar a sanadiyar rashin tsaro a arewa tattalin arzikinmu na noma da kiwo da kasuwanci duk sun ɓalɓalce an kassara harkar ilimi domin kuwa ɗalibanmu maza da mata suna cikin barazana al'amura sun durkushe ya masu girma shugabannin tsaro don Allah ku yi abin da ya dace ku haɗa kan gwamnonin arewa da sarakuna da malaman addinai da manyan attajirai da dukkan shugabannin arewa domin tattauna hanyar kawo ƙarshen wannan babbar matsala shin haka za ku zuba ido ana ta kashe mu a'a wajibi ne ku yi abin da ya dace domin kawo mana ƙarshen wannan fitina ku ne idanunmu da kunnuwanmu a wannan gwamnati ta shugaba tinubu allah ya ba ku ikon yin abin da ya dace amin summa amin wannan saƙo ne da jan hankali daga bashir yahuza malumfashi babban editan mujallar zago. alasa mu dace amin huta lafiya